This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Yau Laraba uku ga watan Afrilu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. ana sa ran ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar tsaro ta nato za su tattauna batun kudurin samar da kudi dala biliyan 100 ga sojojin ukraine kotun tsarin mulki ta kasar uganda ta ki amincewa da sauya hukunci kan dokar kasar da ta haramta duwadi da maɗigo canza halitta da dai dangunan su sojojin isra'ila sun ce hare-haren da suka kai ta sama da ya kashe ma'aikatan agaji bakwai a gaza mummunan kuskure ne to a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa Wata kotun birnin Yamai ta umarci hukumomin jamhuriyar Nijar su gaggauta sakin wasu makusantan haɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum saboda ana tsare da su ba bisa ka'ida ba. To ko me 'yan fafutuka irin su bana Ibrahim ke cewa akan hukuncin kotun? To wannan shi ke nuna cewa lalle cikin ƙasar mu har yau ana bin dokokin ƙasa. Alhamdulillah mu ma gwamnatin mu da CNSP yanzu na da ganin cewa ko da dai a karkashin milkin kama na soja muke ana kula da hakkin bil'adama. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. A baya-bayan nan an ga karuwar darajar Naira a kasuwar hada-hadar kudade sai dai 'yan Najeriya na ganin har yanzu farashin kayayyaki bai sauka ba. To ko me masana ke cewa akan batun? duk lokacin da dala za ta tashi a Najeriya sai ta tashi da naira ɗari sai ta tashi da ɗari biyu amma idan ta tashi za ta sauko kuma tana saukowa ne kaɗan so shi ɗan kasuwa a lokacin da ya yi wannan lissafin sai ga cewa idan ya sai da kayan yanzu ya rage a yadda dala ta, ta sauko to watakila fa in ya sai da bare ci riba ba. Dr. Abdulrahman Fantami kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma Zainab Babaji za ta kawo mana shirin zamantakewa wanda ya tattauna da ɗalibai akan mu'amalarsu da waɗanda ba addini ko ƙabilarsu ɗaya ba. To amma yanzu dai sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yammaci ga labaran mai karantawa hawa Sharif. ana sa ran ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar tsaro na nato su tattauna batun kudirin samar da kudi dala biliyan 100 domin tallafawa sojojin ukraine ƙudurin da sakatare jiran na ƙungiyar ta nato jens stoltenberg ya gabatar ya hada da shigar da nato kai tsaye wajen kula da tallafin da mambobin ƙasashe ke samarwa dakarun na ukraine wani aikin da amurka ke jagoranta na haɗin gwiwar ƙasashe sama da hamsin stoltenberg ya shaida manema labarai a yau laraba cewa abu ne muhimmi a tashi daga takaitaccen tallafi ga ukraine da wato a kai shi wani matsayi babba na tallafawa wanda zai samu kwakwaran tallafi na na dogon zango bisa wato bisa jajijewar kungiyar ta nato ya ce dakarun ukraine za su samu karfin jajircewa bisa tsare-tsaren fafatawa a filin daga ne idan suka kwana da sanin cewa za a mara musu baya a koyaushe a ranar laraba kotun tsarin mulki ta kasar uganda ta ki amincewa da sauya hukunci kan dokar kasar da ta haramta luwaɗi maɗigo canza halitta da dangunansu su dokar da ta haramta luwaɗin da ta fara aiki a watan mayun bara ta bayyana duk wanda aka samu da aikata luwaɗi zai kasai fuskanci hukuncin ɗauri haka zalika dokar ta tanaji hukuncin kisa akan duk wanda aka samu da aikata luwaɗi da ke ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki wato hiv aids da wanda aka samu da aikata luwaɗi da mutanen da aka sa a rukunin masu rauni da ya haɗa da ƙananan yara da tsofaffi amincewa da dokar dai ya janyo allah wadai daga ƙasashen duniya inda har bankin bankin duniya ya dakatar da bayar da wani rance sabo ga kasar ta uganda ita kuma amurka ta kakaba mata takunkumi na visa da ya haramta wa jami'an ƙasar ta uganda shiga amurka To kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Wata kotun birnin Yamai ta umarci hukumomin jamhuriyar Nijar da su gaggauta sakin wasu makusantan hambararren shugaban kasa Muhammad bazum daga inda ake tsare da su. Alkalin kotun ya ce ana tsare da waɗannan mutanen ne ba akan ƙa'ida ba. Kuma jinkirin mutunta wannan hukunci abu ne da zai jawo gwamnatin ƙasar biyan taron miliyan ɗaya na sifa a kowace rana har zuwa lokacin da za a baiwa waɗannan mutanen damar komawa cikin iyalansu. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin Yamai. tun a ranar da hukumomin mulkin sojan Nijar suka zargi hambararren shugaban kasa Muhammad Bazoum da yunkurin tserewa daga inda yake tsare ne jami'an tsaro suka kama Abdulrahman Ben Hamay da Muhammad Mbarek a jerin mutanen da ake zargi da hannu a abin da ake kira yunkurin da hankalin kasa da yi hukuma barazana an ja lokaci mai tsawo ba tare da jin ɗuriyar waɗannan mutane ba kafin daga bisani a gano cewa suna tsare a wani ofishin jami'an tsaron jandarma da ke birnin yamai lamarin da ya sa lauyoyinsu shigar da ƙara a kotu domin ta dubi abin da suka kira take doka da tauye hakkin bil'adama bayan nazari a kan bahasin bangarorin biyu a zamanta na talata biyu ga watan afrilu kotun ta umarci hukumomi su sallami waɗannan mutane kamar yadda metr jibo ibrahim ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare su ya karin bayani ya ce doka ta ƙayyade cewa bai kamata a fice wata guda ana tsare da mutum ba tare da an gabatar da shi gaban alkali ba su kuma waɗannan mutane sun shafe watanni shida da mako biyu a ofishin jandarmomi abin da ke nufin ana tsare da su ne ba akan ka'ida ba alkali ya lura da cewa abdulrahman ben da muhammad mbarek ana tsare da su ne ba da wata hujja ba sabili kenan ya na'am da bukatar mu mafari ya umarci a gaggauta sakin su a leur Domin tabbatar da cewa an bi umarnin kotun alkalin da ke wannan shari'a ya ginda yawa mahukunta sharaɗi in ji metr Jibo. On peut supposer dans cette situation-là que l'État de Niger traîne les pas ya ce za ta yi hukumomin niger su yi ta jan kafa ko kuma su ki zartar da hukuncin kotun matakin da ke biyo bayan aikata wannan ɗabi'a ta ƙin sakin waɗannan mutane shine biyan tarar miliyan guda na sefa a kowace rana har zuwa lokacin da komai zai je daidai Na nemi jin matsayin 'yan fafutuka a game da wannan al'amari. Bana Ibrahim kusa ne a kungiyar Front Patriotic to wannan shi ke nuna cewa lalle cikin ƙasar mu har yau ana bin dokokin ƙasa alhamdulillah mu ma gwamnatin mu da cnsp jinjina na ganin cewa ko da dai a karkashin milkin kama na soja muke ana kula da hakkin bil'adama to kowace irin fasara za a iya yi wa wannan shari'a shugaban gamayyar kungiyoyin farar hula na rezo esperance bashar muhammad masanin doka ne shari'a tsaye ce kenan sai in ya kasance babu ta da shari'a kamar yanzu shi gwamnati yana da izinin ya shigar da kara cewa bai yarda da wanga shari'a ba sai a shiga abin da ake ce ma jujuma ofon kenan wanga kamar eh, shari'a ce wadda ake yi ta gaggauce ga wanda ya matsu to ya matsu kuma ya kai karashi ya ce ana rike da shi babu wani takarda ta shari'a wadda ta ce a tsaidar da shi to bisa kan wannan magana an ba shi gaskiya kawo yanzu ba wani martani daga bangaren gwamnati niger wacce ma'aikatar agence judiciaire de l'etat ke wakilta a wannan shari'a ko da yake hukuncin kotun na cewa akwai damar ɗaukar kara kafin nan da makonni biyu masu zuwa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger A gaida Sulaiman Mini Barma, to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. a yau laraba ne sojojin isra'ila suka ce hare-haren da suka kai ta sama da ya kashe ma'aikatan agaji bakwai a gaza mummunan kuskure ne shugaban sojojin na isra'ila janar hazi halayi ya danganta harin da ya kashe 'yan kungiyar agajin ga wani kuskuren fahimta da aka samu a cikin dare a lokacin yaƙi a wani irin mummunan yanayi Ƙungiyar agajin ta WCK na gudanar da ayyukanta ko'ina a fadin duniya da ya hada da Isra'ila domin ayyukan taimako a mawuyacin yanayi cewar halaye cikin wata sanarwa ta faifan bidiyo. Ƙungiyar na aiki kafaɗa-kafaɗa ne da dakarun tsaron na Isra'ila da suka ce sun gamsu matuka bisa ga mahimmancin aikin da ƙungiyar agajin ke yi. a yau laraba kasar ukraine ta ce rasha ta kai mata hari cikin dare da makamai masu linzami uku da jirage marasa matuki guda hudu to sai dai an rawaito cewa dakarun rundunar saman ukraine din sun yi nasarar lalata dukkan jirage marasa matukin guda hudu da aka harba a yankunan kamaleski zetomir krovotkrad da cherskasi gwamnan yankin na kronofrad andriy rewakto ya ce wata 'yar gobara ta tashi sakamakon hare-haren amma ba wanda ya samu rauni dakarun saman suka ce harin makamai masu linzamin ya kaikaci yankin donetsk ne da ke gabashin ukraine ba a bayar da labarin wata barna ba a yankin Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Yayin da darajar Naira ke ƙara ƙarfi akan kudaden ƙasashen waje a kwanan nan idan aka kwatanta da 'yan watannin baya, saboda wasu matakai da babban bankin ƙasar ya ɗauka. Har yanzu dai abin da 'yan Najeriya suka zuba ido su gani shine saukar farashin kayan abinci da sauran kayayyaki. To ko me masana ke cewa akan wannan batu? Haruna Shehu Maraban Jos ya yi hira da Dr. Abdulrahman Fantami na jama'ar Nizma da ke Oman. Yanzu da Naira take ƙara daraja, dala kuma take faduwa. A ɗan tsakanin nan farashin kayayyaki a Najeriya ya tashi sosai kuma abin da ake dangantawa da shi ne tashin dala. Yanzu dala hmm. ta faɗo, amma kuma farashin kaya da sauƙi har yanzu. Ina nufin farashin har yanzu bai sauka ba. zuwa kamar wani lokaci ne kake sa rai a takaice 'yan ƙasa za su fara ganin canji a farashin kayayyaki musamman na abinci. To wannan abu ne wanda akwai abin da muke kira fast through. To shi fast through shine duk lokacin da dala za ta tashi a Najeriya sai ta tashi da naira ɗari sai ta tashi da ɗari biyu sai ta tashi da ɗari uku sai ta tashi da naira saba'in ko ta tashi kaga in za ta tashi za ta tashi with wide gap gap ɗin ka gane is highly significant amma idan ta tashi ta sauko kuma tana saukowa ne kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan so shi ɗan kasuwa a lokacin da ya yi wannan lissafin sai ga cewa fato yanzu fa a cities fa na farko shine sai ga cewa idan ya sai da kayan sa yanzu ya rage a yanda dala ta ta fado ta ta sauko to watakila fa in ya sai da bare ci riba ba watakila kuma ko da in ya saida a wannan lokacin sai ya ga cewa fa ai gwara ma in ya je watakila ma wannan kuɗin still ba zai iya ƙara saida mishi ba sai mishi wannan abun ba so shi sai ya gajiya to tunda akwai wannan effect na pass through din lokacin da ya tashi ya tashi sosai to dole saukowan ma fa sai dai ya sauko a hankali ba zai yi saboda lokacin da ya tashi ya tashi da naira ɗari ya tashi da ɗari da ashirin gobe washe gari ya tashi kullum haka ya dinga tashi sannan yanzu yana rage naira ɗaya naira biyu kuma su zo su rage kayayyaki ba to amma yanzu kaga yanzu a lokacin sai ya zama da cewa a yanzu 'yan kasuwa ba za su je su sayi kaya ba because suna za ta jira su ga cewa a wani level za ta sauka in yanzu ka je ka sayo kaya sai ka sayo shi a dala dubu ɗaya ɗari uku ko dubu ɗaya ɗari biyu da saba'in washe gari bayan wata ɗaya sai ta dawo naira dubu ɗaya so kaga wanda ya je so naira dubu ɗaya kai yanzu da kai je ka sayo ta a wannan kaga asara za ka yi so ɗan kasuwa in yi wannan lissafin sai ga cewa gwara ya kulla kayansa saboda suna da abin da muke kira expectation expectation ɗin shine ba su da confidence cewa abin da gwamnati take yi mai ɗorewa ne sai su ce a kyale su kawai bayan wata ɗaya wata biyu zai koma inda yake so dole sai mun yi bridging wannan expectation ɗin idan gwamnati tana wani abu ta ba wa mutane confidence cewa idan gwamnati fa ta yi abu nan da gaske take so idan mutane suka san cewa da gaske suke to sai kaga cewa kowa yana ta haba haba kuma ya samu ya sai da kayansa to amma duk wanda yake tunanin cewa bayan wata daya bayan wata biyu bayan wata uku za a sake koma gidan jiya to sai ya ga cewa gwara ya kulle kayansa dan ya je ya saida a wannan farashi din so wannan pass through din shi yake sa in lokacin darajar kaya ya tashi lokaci dai zaka ga inda in dola ta tashi sai ga kaya farashin su ya tashi amma fa saukowan sai a hankali amma fa dole zai sauko in dalan ta ci gaba yanzu ka basu wata uku a haka so babu yanda za su hakan za su fito da kayan zaka zai dinga saukowa saboda ko ba su fito sun saida ba ai wani ya sayi dala dubu ɗaya ɗari biyu ya je ya sayo kayan to zai yi lissafi a dubu ɗaya ɗari biyu na nawa zai saida sai ce to shi zai sai da kansa a dala dubu ɗaya ɗari biyu da ashirin ko da ɗari biyu da ɗari uku in yi wannan lissafin to kaga kai ya barka da shi to dole zai sauko amma gaskiya saukowan sai a hankali kaɗan kaɗan ne zai sauko. Dr. Abdulrahman Pantami kenan na Jami'ar Nizma a Oman a hirarsa da Haruna Shehu Maraban Jos. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron sauraronmu barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa shiri ne da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa. Da al'ummomi da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da ɗabi'u don warware matsalolin da suka addabe mu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. Al'adu A yau shirin zamantakewa zai yi duba ne da yadda cibiyoyin ilimi ke haɗo kan ɗalibai daga sassa daban-daban don samar da ilimi a fannoni daban-daban da kuma cuɗanya da juna da fahimtar addinai da ɗabi'un juna don samun zaman lafiya. Muna rayuwa ne a dukanmu 'yan adam ne kuma bayin Allah ne dukanmu da mu da malamanmu da 'yan uwanmu ɗalibai muna karkashin inuwa ɗaya ne ta mu 'yan adam ne ba bambancin addini ko kuma bangarancin siyasa ko wani bangaranci na wani abu gaskiya gaskiya ni da na shiga wannan makaranta dukkanmu mu riga mun zama kamar yawa don ba wani abun da yana nuna kamar bambanci ko na addini ko yare ko kuma duk anything na siyasa ɗaya babu a ciki. Cibiyoyin ilimi na daga cikin manyan kafafe da ke baiwa ɗalibai damar cuɗanya da juna, walau a aji ko a ɗakunan kwana. dalibai daga yankuna daban-daban da bambancin ƙabilu da addinai na samun zarafin fahimtar al'adu da addinan juna. Kan haka ne na tattaro waɗansu ɗalibai don tattaunawa kan mu'amalarsu da juna a makaranta. Sunana Aisha Musa Abubakar ina faculty of health department in community health and extension workers kai ko eh, sunana gideon jacob kuga ina karanta ina eh, department na library and information science to sai ke sunana victoria morrison barnabas na library and information science kefa sunana Hawaba abdulkarim abubakar ina ajin business management administration hajji aisha ya kuke mu'amala da juna a wannan makaranta To alhamdulillahi gaskiya mu'amala mu tsakanin mu mu ɗalibai wanda muka kasance muna mababbantan addinai da aƙidu ba wani bambanci muna rayuwa ne as one we are living as a same nation muna rayuwa ne a dukanmu 'yan adam ne kuma bayin Allah ne dukanmu da mu da malamanmu da 'yan mu dalibai muna karkashin inuwa ɗaya ne ta mu 'yan adam ne ba bambancin addini ko kuma bangarancin siyasa ko wani bangaranci na wani abu gaskiya malam gideon yaya ake zaman mu'amala tsakanin mabambantan addinai a wannan makaranta gaskiya ni da na shiga wannan makaranta dukkanmu mu riga mun zama kamar yawa don ba wani abun da yana nuna kamar bambanci ko na addini ko yare ko kuma duk anything na siyasa ɗaya babu a ciki muna nan kamar yawon musamman ni ina da abokan yana akwai asalam da aliyu wani lokaci muna ci abinci a wuri daya wani na sha abin ma su ma suna kara sa'awa in sun sha na ji zan karɓa ni zan karɓa shi to abun ya kara inganta rayuwata wadaka na ji daɗi yadda muke a nan wurin kamar gida ɗaya ne Malama Victoria, ya ya kike zama cikin mu'amala tsakanin dalibai uh, musamman wannan makaranta da naga akwai musulmi, akwai krista, akwai kowa da kowa? To, godiya ga Allah a gaskiya shine a matsayi na ma wanda na riga na kai kusan kamar uwa ne a wurinsu. ‘Ya'yan nan suna ba da respect ma kowa da kowa bisa ga yadda mutum yake. Yawancinsu suna ce mini momi. babu wani bambancin addini muna nan kaman ɗaya ne domin mun zo koyo ne fatanmu da begenmu shine mu ɗaga wannan kasa zuwa wani wuri ba maganan addini ba mun gane cewa yanayin addini ya kawo mana ja da baya da yawa a wannan kasa ina ga wannan ne ya sa cewa dukanmu kamar 'yan najeriya mu haɗa kai tare domin mu gina wannan kasa. Za mu zo mu ba da wannan shawarwari. To Hajiya Hawa, yaya mu'amalan ki da sauran ah, mutane ko kuma 'yan uwanki ɗalibai da malamai a wannan makaranta? Eh, eh haka ne gaskiya da cikin na kasance musulma Amma kuma gaskiya Musulmani 'yan uwana ma ƙawaye na ma duka mostly Christians ne. duk da cewa dai akwai musulman a cikin ajin mu to gaskiya na fi mu'amala ma da kristin din sama da yan uwana musulmai so gaskiya bamu da wata matsala a cikin makarantar nan ta bambancin addini dukan mun haɗa kan mu ɗaya ne ba ma nuna bambanci tsakanin mu Hajji Aisha kila angonku baki tashi kin ga akwai krista ba ya kike ji da kika zo nan kika haɗu da wa'anda ba addinin ku ɗaya ba do dai ba nan bane farkon inda na fara mix na fara yin mu'amala da 'yan uwana da muke da bambancin addini da su ban ji wani abu ba saboda na ɗauke su a matsayin 'yan uwa dukan mu bayin Allah ne Allah ne ya halicce mu ga baki ɗaya bambancin addini ko wani abu ba zai sa ka kyamaci mutum dan uwanka ba saboda baka san wata rana inda zaka je ka haɗu da shi ya maka rana ba kuma yanayin yadda ka mu'amalanci mutum a lokacin da ka fara rayuwa da shi shi zai determinin din abin da shaidar da zai je ya bayar akan kabilar ka ko akan addinin ka ko akan community dinka a duk inda ya je ya zauna duk inda wanda ba musulmi bai zo yi mu'amala da musulmi kan mu'amalance shi da kyakkyawar mu'amala idan ya je gurin wayanda ba musulmi bai ji suna sukar musulunci ba zai ba da goyon baya ba zai ce ni ba haka suka mu'amalance ni ba to ina la'akari da irin wannan na rungumi yan uwana ga baki ɗayansu mu ci tare mu sha tare mu yi wasa tare ba wani bambanci dukan mu mutane ne bai shafi yanayin karatun ku zama ba ba bai shafa ba ma muna yin kusan 70 30 ne tsakanin mu da su a makarantu kusan su SUGs din mu ma kusan duk wani abu mai karfi a makarantar duk su suke rike da shi dole mun dan fis yawa amma dai hakan bai sa an nuna bambancin ko nuna mumin fis yawa su ba su da yawa makarantar ta mu ce a'a ba a yi wannan ba kowa da kowa an rungume shi a makarantar gaskiya malam gideon idan ka duba yanda kafin ka tsallako ka zo nan makarantar kila za ka wuce anguwanni har ka tsallako ka zo nan sannan kuma a aji ya kuke zama tare da waɗanda ba addinin ku ɗaya ba domin ku koyi karatu to a takaice dai ba za a iya rasa irin wannan tunanin a hanyar zuwa makaranta a yanayin irin abokanin da na samu a nan ma su ne suke bani karfin na riga na shakku da su kuma kowa a nan wurin na ganin shi kamar mun girma a wuri da abin da yana bani kwarin gwiwa kenan ba mu da masala yanzu haka makarantar nan ta yi kokarin haɗa kanmu da sauran yawan mutane wanda muna da bambanci addini amma kuma yanzu mun sake da juna ba mu da masala kana matashi kuma yawanci matasa irin ku ne ake samu suke kawo wannan bambanci idan aka tashi rikici ma za a samu matasa irin ku ne suke shiga wannan rikici dumu-dumu abin da ka koya a nan me ka gani na fahimtar cewa za a iya zama tare matasa za su iya haɗa kansu musamman ko da ba addinin su ɗaya ko yaren su ɗaya ba bisa ga abin da na experience a nan wurin na koyi wasu abubuwa wanda ya kamata ni ma in gaya ma wasu wanda suna da irin wannan halaye na nuna bambanci addini ko siyasa ko yare a nan gaskiya an riga an koya mana kuma kamin in zo nan wurin dole ne ina yi wannan tunani so yanda muke a nan wurin ni addu'a na shi ne mun fita waje da irin wannan halin da mun gani a nan kuma mu koya mu su cewa kar mu dinga kyaman juna kuma mu nuna ma juna mu a bambanci addini ko na siyasa ko na yare Madam Victoria, a matsayinki na uwa me kike koyar ma waɗannan ɗalibai ta yadda za su fahimci cewa a dafa ku tsaranku kun yi zaman lafiya a wannan karo su yi zaman lafiya to a kowane lokaci dai tattaunawa mu da su muka yi tattaunawa musamman kamar wannan bangaranci na addini na me ma baya shigowa a nan domin mun gode ma shi mu a kowane lokaci maganan shi shine nan ba maganan musulmi ko krista nan wuri ne wanda ya tara wayanda za su yi koyo wayanda suka zama dalibai kuma mukan zauna da su mu yi tattaunawa in ce musu tun ba ga asaran ku kuna kanana ku nemi ilimi ku sa kai ku nemi ilimi kada ku yadda wani ya cuce ku kada ku yadda wani ya ba ku shawara wanda ba daidai ba wanda zai iya sa ku bara ku iya cimma burin abin da ya kamata ku cima kamar matasa ba ya kamata kowane lokaci matashi ya yi kokarin ganin cewa gobe shi zai yi kyau na ce mu kamar iyaye mu mun makara iyaye mu ba su yi sai mana ba amma ku kamar yaya muna kokari na san iyayenku suna kokari suna muku saboda haka kada mutum ya yadda wani abu ya sa shi har bere kai destiny shi ba kowa ta yi kokari domin musamman kamar mu mata idan ka shiga gidan aure yin makaranta yana da wahala amma a matasan ku ku yi kokari ku yi makaranta yayin da kun yi kuna haifan 'ya'yanku kuna nan ne kuna ku ko kuna sana'anku kun ga babu wani tashin hankali babu wani damuwa hajiya hawa kin aure to tun da baki aure ba abin da kika koya a nan kina ganin kamar zai taimake ki na rayuwa har ma idan aka ce kin eh, aure ya zama kin tallafa wa mijinki da 'ya'yanki? eh gaskiya saboda muna koyan abubuwa da yawa ni fannin dai da nake dai ina fannin kasuwanci ne so fannin kasuwanci kuma kin ga zai taimaka min ta kowane bangare ko da a ce ma ina cikin gida zan iya kama sana'ata a cikin gida na yi so gaskiya makarantar mu tana da haɗin kai sosai tsakanin musulmi da kirista ma ma wancan addini muna da haɗin kai mu'amala da komai da komai dai na rayuwa Yanzu kuma ga gudunmowa kan zamantakewar mu. Sunana Margaret Afungri ni Impact Supervisor ne da Books da Africa. E, muna so mu karfafa karatu a Africa. Muna jin daɗi da um, yanda muka gani yanda makarantar yake yanda suka karbe mu ba wani bambanci ba wani kai Krista ne kai musulmi ne kai wannan ne duka muka gani ɗaya kuma muna wasa da su. Ba yanda zaka ce wai zaka yi magana akan addinin mutum baka karanta ka sani mene addinin ba so mun kawo su takardun nan so da in kai kana so ka sani mene mene musulunci yake ka karanta ka sani in kana so ka sani mene kristanci yake ka karanta ka sani kuma ba just duka eh, duka religious books bane kawai akwai educational books akwai um, leisure books akwai motivational books that zaka iya ka karanta ka san other part of the world masu sauraro a nan zan ɗiga aya a shirin zamantakewa yawa na wannan mako. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin. Ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. Madalla a gaida Zainab Babaji, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku nasiha akan tasirin azumin watan Ramadana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كنا تاري da dan uwanku ahmad tijjani usmanu nuf sharubutu wannan wata watan azumin ramadan abinda ke ya kamata mu koyi mu yi ta'adantu da wa'annan halayyar nan shine me shine mu yi kokari mu sa tsoron allah gaba kamar yadda manzon allah ke ce muna da Allah ya ce mana la'allakum tattakun kaga nan ya nuna mana tsoron Allah shi ne maza Allah ke ce mana wani abu ne tsoron Allah tsoron Allah shi shine me imtisalul awamir shine kamanta horo na Allah waji sinabin nawahi da nisantan ababa na hane-hane da yake Allah subhanahu wa ta'ala ya hane mu fi zahiri a fili walbatin da boye to mu yi kokari ba wannan azumi kurum za mu ji tsoron Allah ba tsoron Allah yana son shi ko ba yaushe ga bawa mu'mini ya zamo tsoron Allah na tare da shi saboda tsoron Allah shi ne kai bisa kan komai kuma shi wannan azumin watan Ramadan yana ba mu darasi babba wani irin darasi ne za ka fahimci yadda yau rayuwa yake yadda halin yunwa yake yadda halin kishirwa yake yana ƙara muna tausayi sai da Allah mai tausayi ne yau kana nan wani bawan Allah ya leko ya ce maka wallahi yunwa nake ji to kai ma ai ka jarrabi azumi ka ga yanda yake yake shi yasa ka tausaya masa ka bashi kuma shi wannan azumin watan Ramadana a darasin da yake bamu yana nuna muna kulawa da bautan Allah kada ya zamo cikin azumi ne kurun za a ganmu ba mu wasa da safe da yamma da rana da daddare a ce kurun muna kulawa da ibadu a'a bayan ma an gama azumi mu yi kokari mu dore bisa kan wannan bautan Allah. To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To ma sauraro saboda karancin lokaci ba za mu kawo muku takaitattun labaran ba a nan za mu da sa'aya sai kuma can an jima da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hawa Sharif da ta karanto labaran duniya da Julie Gresham wadda ta hada shirin da ma injiniyan mu Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.